السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله هنا لتافي الرحيق والمختوم malam ya fara mana bayani game da matakin farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara bi don gina mujtami'un jadid ya gina sabuwar duniya canzawa duniya alƙibla baki ɗaya a nan garin madina kuma na farko da ya fara yi samar da masallaci wannan masallaci ba an yi shi ne a yi sallah a zo a tafi ba a'a ita ce cibiya ta gudanarwa to kamar nan ne kuma babban ofishin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya shi don ya fara aikace-aikace al-mu'akhatu bainal muslimin wato aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi a ofishinsa a wannan masallaci shine mu'akhat kulla ɗan uwantaka tsakankanin musulmi saboda baki sun zo gari ya haɗe da 'yan gari da baki kuma bakin nan daga wurare daban-daban to ya manzo Allah ya shirya wannan ثم alaihi wa sallam bi عليه وسلم بجانب قيامه ببناء masjid sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan bangare na tsayuwa da ginin masallaci markazu tajammu wa ta'aluf cibiya na tajammu na haduwa wa ta'aluf da kullu zukata qama bi amalin akhar sai ya tsayi kuma da wani aiki na daban min arwa'i ma ya asuruhu tarih daga mafi abinda tarihi ke sanya shi wato mafi kyawun abinda tarihi ke rubutawa zan maimaita kama bi amalin akhar min arwa'i ma ya asuruhu tarih ya tsayi da wani aiki wanda wannan aikin ya burge a tarihi ma ya burge malaman tarihi wa huwa amalul mu'akha bainal muhajirin wal ansar shine aikin da ya tsayu da shi na kulle yan uwantaka a ƙara ƙarfi don mutum da dan uwan shi ne bai ke da ƙarfi in mutum ya ware fa to bai da ƙarfi ko mukiya Allah sai suka ce sun kawo majalisar ɗinkin duniya in suka ware ba su isa ba قال ابن القيم ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك من زن الله صلى الله عليه وسلم سيسا يقول ينقوان تكا سكن كانم متانا مكة متانا مدينة سيأكا ذا جدا أنس بن مالك أكا جي أكا دون أهرهد أبنا ليه an gama shirya aiki a masallaci ga kuma yadda za a gudanar da aikin kenan domin shi anas in ba manta ba shi manzan Allah sallam ya rene shi kuma manzan Allah ya mai addu'a addu'a mai waton na Allah ya bashi yawan arziki da 'ya'ya saboda da ka sai cikin yalwan da Allah ya bashi Allah ya bashi babban gida don cikin sabo babu wanda Allah manzan ya mai addu'an Allah ya bashi kuɗi sai anas ya ce Allah ya bashi kuɗi mai yawa amma mai albarka ya bashi ƴaƴa masu yawa masu albarka to da ka sai zama Allah ya bashi yalwan gida za a tara ƴaƴa ne ba gida gida sai gida zama mai yalwa wa kanu 90 rajulan mutum 90 aka tura su daga masallaci su je can gidan wane ya zama abokin wane wane ya zama abokin wane nisfuhum min al-muhajirin wani suhun mil ansar rabinsu muhajirai ne 'yan makka ne rabinsu kuma 'yan madina ne aka bainahum alal muwasati ‘yan uwantakan shi ne a kan taimakekeniya muwasat taimakekeniya wa ya tawara suna ba da mauti duna zawul arhami ilahi ne waqa'ati badari cikin abin da aka ce yan uwantakan a kulle sosai ne har da gado wa ya tawara na ba'da mauti har da gado idan wannan ya mutu ya gaji wannan duna zawul arhami wato banda wato yan uwa na zumunci ilahi na waqa'ati badar har zuwa lokacin da aka yi yakin badar falamma anzalallahu azza wa wajen lokacin da Allah ya soke aya wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd radda tawaruf ilar rahimi duna a al ukuwa an gane ko lokacin da aya ta sauka Allah ya ce wa ulul arhami mazumunta ba'dhum aula bi ba'd sashen su su ya fi cancanta su gaji sashi radda tawaruf ila rahimi sai aka ce to yanzu gado ya dawo cikin zumunci duna abin ukuwa ba wai dan an kulle yankwantaka sai a gaji sai dan uwa ya gaji dan uwa ba amma dai abinda aka shirya a farko wato a haɗe gam a zama ɗaya wannan da kake ganin shi baƙo ne daga yanzu kun zama ɗaya har gado za a yi kago ga ai yankwantaka ya kai yankwantaka to da aya ta sauka sai Allah ya ai sai manzo Allah ya soke wannan wa qad ila cikin malaman tarihi sun ce innahu akha bainal muhajirin na ma' ba'd saniya bayan wannan zaman an sake wani zama su karan kansu 'yan makaɗin wato an rinka kulla kawance tsakaninsu wato 'yan madina sun ƙare Yan madina an ba su an ba su an ba su an ba su tunda mun karanta a baya wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min ko yuhibbuna man manhajar ilaihim wanda suka tattalin imani da gidaje wurin zama suna karɓar muhajirai shi mus'ab da ya tafi garin madina lokacin nan manzala ya tura shi ambasado aikin da ya yi bayan ya musuluntar da yawa daga cikin mutanen madina sai kuma aka fara gina sasa aka fara gina gidaje da dakuna, yadda in baƙi sun zo inda za a aje su ta bawa uddara kenan an tanadan musu gidaje to gidajen sun cika so da aka sai aka fara yan uwantaka kai da wannan da wannan kun zama yan uwa daga yau sai malin ya ce wasu malaman sun ce hatta yan makama an kulla yan uwancan dash dash dash dash ka duba littafin tarihi kenan wasabatu wasabatu abin da ya inganta abin da za ka iya kare shi da hadisi al'awwalu shine yan uwantakan farko banda na biyu an gane ko wannan malam ce shine asabatu zai yi ka ga wancan karatun to in ka ganshi ba fa shine ya tabbata ba bin da ya tabbata al wal muhajiruna kanu mustagnina bi ukhwati islam <clears throat> ai su muhajirai sun riga sun wadatu da yan wantaka musulunci wa akhwatu dari da yan na gida na haihuwa tuntuni wa qarabatun nasbi da yan na jini kusan galibin muhajiran da suka zo daga garin makka za ka ishe kusan da uwan juna ne ma na jini an akadi kati fi ma bai nahun ballantana a zuwa ce za a kulla musu wani yan wantaka dama yan uwa ne yanzu in ka ko sunayen listin muhajiri sai ka ce wani dama ɗan uwan wannan ne wani ɗan uwan wannan ne wani ɗan uwan wannan ne wani ɗan uwan wannan ne haka ne ko to kuma wani yankwanta za sake kulla musu waɗannan ne bare baka san shi baka ma sunan shi baka san iyayen shi baka san abincin da ya fi so baka san abin da ke bata mai rai ba baka san abin da ke faranta mai rai ba baka san kwanukan barin farin ciki da bakin haka nan kawai ka gan shi to kaga wannan ne ake bukata a haɗu a rinka ɗaga mu juna kafa dan yankwanta ka shi ne a ɗaga mu juna kafa dan baka san me yake so ba me baya so duk ana tafiya ne sai ana a rika tsuntsunta ana tsuntsunta har a zama ɗaya kuma amma wanda suka zo daga garin maka dama jini ɗaya ne abu guda ne kuma ɗan uwartakan musuluncinsu ba na wasa ba ne ai kaga ba samu hukai a cikinsu ba bi khilafil muhajirin mal ansar sabanin in ka ce ɗan uwartaka ya zo tsakanin muhajirai da ansar wanda abu ne wanda za a gane saboda ɗan uwa ne mutane ne daban-daban halayensu daban-daban wa ma'ana hadha ikha ma'anan wannan ɗan uwantaka a kulli a zama ɗaya an zo ba asabiyatil jahiliya kabilancin jahiliya zan an narkar da shi an fatar da shi ya buce an narkar da shi ya kare ba shi wa tasqutu fawariqun nasbi bambancin nan na na tsotso ya zama a wato shi ma ya zama an aje shi gefe guda wal launu da kalan jiki fata wal da ƙasa shin mu ɗan ƙasa kaza ne mu ƙasa kaza ne yanzu yahuda sun ƙara komawa baya ne suka ƙara samun duniya suka gugu ta duk suka saida fuloti fuloti suka je sararin samaniya ma suka saida har sama an saida daga yance wannan zirin layin daga gari kaza zuwa na suwana ne daga gari kaza zuwa masu physics don an ba an zazzane duniyan an zazzane ta an sa layuka shi kenan an saida ko ina an sayar ruwa ma an sayar duk sun rabas fala ya kunu asasul wala wal bara ila islam abinda wantakan nan ke fassarawa har wa yau na biyu fala ya kunu asasul wala wal bara foundation na goyon baya da baran-baran ya kasance asasin shi shine musulunci wani lokaci ne wannan za ku ja layi tsakaninka da shi baran-baran ake kayi gabas ya yamma an ja layi idan musulunci ba kawai kabilanci ko kala fata ko gari ba ko tsotso ba ya ce mu famulin kaza ne saboda haka duk wani famulin da ba namu ba banza ne bawa ne an gane wannan ko wa qadim tazajat awatiful isari wal muwasati wal mu'anasati wa isdar al khair fi hadhihi al ukhwa wa qadim tazajat an yi nasarar wannan yankwantakan an haɗe wuri guda an cakuɗe an narki a watsiful isar wannan guguwar ta wata fifita ɗan uwa akan ɗan uwa ya samu walmu'asa da taimakon walmu'anasa da ɗebe cewan, wa isdarul khairi da gangaro da alheri fi hadhihi al a wannan yankwantakan kaga kenan zaka ce wa qadim tazajat awatiful id wa tazajat fi hadhihi al-ukhuwa awatiful isari sai kai fasara har zuwa can wannan yan uwatakan da aka manzo Allah ya kulla ba karamar nasara aka samu ba an narken kuwa an zama daya an taimaki juna an fifita juna akan akan kai wa mala'atul mujtama' al-jadidi bi arwa al-amsali wannan sabuwar gwamnatin sai ta zama ta kafu da wani irin misali mafi ban sha'awa mafi burgewa an zama ɗaya mutumin da ya baro iyalan shi ya baro matan shi ya baro ƴaƴan shi ya zo wurin da bai ma san kan wurin ba ya zama kawai ya samu yan uwa ya zama kamar yana gidan ɗaya mai kewa rawal bukhari Imamul bukhari ya fitar da asarin hadisi annahum lamma qadimul madina yace su muhajirai lokacin da suka zo garin madina akha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya yan uwantaka bayin Abdurrahman wa Sa'd bin Rabi' tsakanin Abdurrahman Abdurrahman bin Auf kenan ko da Sa'd bin Rabi' fa qala li Abdurrahman sai ce mu Abdurrahman shi Sa'd kenan inni aktharu ansaru mala kaga mutanen Madina to dun nafi su kudi abin da fara bude mai da shi kenan ya ga manzo sallam da yasa a ji a yanwantaka a gidan Anas sai aka yi shawara mai kudi a harashi da mai kudi kada harashi da talaka talaka a harashi da talaka shine class din haka yi in aka hada mai kudi da talaka matsala ya samu saboda mai kudi akwai abubuwan da yake kallo shi talaka ba zai gane su samun clash ne kawai amma mai kudi da mai kudi kada ka ce a ah, to yan kara mai karfi karfi mai kudi da mai kudi a hada su guda ko magana za ka yi ba ka da kuɗi kaji kana mai kuɗi magana sai rika kallon ka zuru kana neman sadaka ne amma in mai kuɗi dan wanshi ne ya ce mun ya ce mishi kawo dubu ɗari ne kawo miliyan ɗaya nan ya san shi ya san shi ya san me kuɗi ya san me kuɗi ya san wahalar shi kai yana gaba ka wahala ma baka san yadda ake wahala ba ke samu saboda haka sai manzo Allah ya sa aka hada masu kuɗi da masu kuɗi talakawa da talakawa kowa class din shi dan zai gane abin da yake faɗa masu kuɗin kuma waɗancan ba marowata ne. su kuma talakawan ba makwadaita ba ne mun zuba bala'in da muke ciki masu kuɗi ga bala'in ruwa na tsiya talakawa ga bala'in mutum zuciya na roƙo na tsiya kuma waɗannan ga ruwa waɗannan ga roƙo su kuma waɗancan ba ruwa waɗannan ba roƙo haka ne ko? sau da aka sai aka haɗa masu kuɗi da masu kuɗi talakawa da talakawa kowanne su mitin su gane ya za a yi su fita daga halin da suke ciki na damuwa fa sama eh, faqsim mali yace to zan ga maka yawan dukiya na ne ba ni zan raba ba kai ka je ka raba biyu daidai ka je ka raba in ya raba ya zaɓa. in ka ga kuma gona kaza zuwa gona kaza na wani shanu wuri kaza na wani awaki wuri kaza ka tafaru gonakin dabino wurin ban ruwa kaza na wani in dai madina ya aka ce kuɗi daga ni ta ƙari manzo Allah kuma cikin sabon sa ya san waye Abdurrahman haka ne ko wali imra'atan ina da mata biyu fambur fanzur a'jabahuma fasan fasammi hali zan fito da su ko ke kwalliya ka kaga wacce tafi burge ka faɗa zan gaya maka sunan su faɗi sunan wanda kake so zan sake ta fai mutallikuha fa idan qadat iddatuha ha in ta gama idda to shikenan sai ka aure ta qal da ya gama jawabi sai ce barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah ya sa ma kudin ka Allah ya sa iyalanka albarka sai fara da mata saboda darajar su ai sun fi kudi kudin ka shi kuma shi ma Allah ya sa shi albarka haka ne ko wa aina su uku ina kasuwan ku da zan je nemi na ina rana da kudinka <laughs> ba kasuwa ne zan je nemi na to kai yanzu mai kudi ya kira ka ya ci to kai yanzu lissafa kamar nawa ne kake so ka jajaye ila sai ka cire hula ka to yanzu dai yanda ta inda za a fara sai ka ɓaro shi jijita haka ne ko to in sahabi ne ma ta kure ya ga ba kasuwan sai ce ba ni kaza ba shi ban so kyauta da ma da abinka kai ko ranar sai ka ce an bugu maka waya ka ce a ai na kashe waya na ni kwana uku ba zan magana da kowa ba wai ka samu <laughs> na ba zako ce ka samu a banza Allah ya taimake mu azan mutanen da ke zamfara na abin da ya can in ka ba mutu abu kyauta sai ce gaban za na yabba ni ko taimako za ka yi ita rika mota don Allah kana kai ne san zamfara gaban za ba zai ce maka ko kai kai kuma aikin banza ka fito ba man banza ka zuba ba ba kudin mutane ne je kana kai ni ga banza wato kyauta in ka bashi abu kyauta ya je a banza ka bashi Allah ya sauki harshe ne kawai ba yana nufin wulakanci ba ne harshe ce take haka wani ya taba tsaye da masu motoci ne don Allah ku kai ni ga banza ko karan mota yaran mota ke kai ni ba aikin banza nake nan wurin ba zan taimake a nan fulai ba sai yan union ake cin su ko masu <laughs> suka ce kai sai ka kara magana zo namu ne maka gudunmuwa in ne mun gudu ma wurin na wallahi ba ni da ciniki zauna kawai mu nemi shi na so ka bashi a banza to kai kuma kudin nan ba a banza ka samu ba ba aikin banza <laughs> ka ko yi ba yaron mota da ya zo na shan wahala yana yana kaza kaza ai wuya yake sha ko da ke ji amma shi wannan yana so a mai a banza to kaga ba zai yiwu ba Allah ya taimake mu to in ka fita wuri ka je wani gari sai ka ji lahajar sun sun faɗi kaza ba kaskanci suke nufi ba haka ce lahajar take saboda haka ya ce wa aina suƙukum ina kasuwanku in je ne munawa kuɗinka ka riƙe fadalluhu ala suku bani kainuka sai suka nuna mashi kasuwan kainuka dama mun riga mun yi bayani a baya yahudawa sun kama kudin arziki madina kaf duk wata kasuwa ka ganta a madina ta fita ba yahudi ce duk inda ake kasuwanci ina yana asusun yahudawa ne shine aka koma duniya yanzu duk inda ka je banki sai sai yana da central bank central bank of nigeria central bank of china central bank of america central bank of abin nan kaza central bank of kaza kowane central bank ta ce na an san umarni ne daga bankin duniya can zai tsara tsarin shi ke duk amina su tara can ya koma allah ya sauki saboda aka fadar luhu ala suki bani kainuka man kalab eh, faman kalaba illa wa ma'ahu fadlun min aqitin wa samnin da ya je ya fafata kasuwanci ya karɓi wannan ya sayar ya karɓi wannan ya karɓi wannan sai gashi ya samu abin da zai ci abinci har sai da ya zo da sauran cikui da mai sai da bai dawo da gurasa busasshe ba ya dawo da gurasa ne mai mai wanda zai ci ya ji ya nemo na shi Allah ka ba mu zuciyar neman na kai kuma Allah ka ba mu don ko ka daji ko mun karfin ka sai kana ga ka da karfin ga halin amma kuma ba hanyoyin ai wani ba mutuwan zuciya yi ya sa bai da shi ba wallahi ba hanya ce Allah ka muna mana hanya wani yana da zuciya ya ji duk aikin da zai yi kokari ya faskare ne bai jin kunya yanzu nan ya sai ya so katon din kifi ya soya ya tsalla ya sai da bai jin kunya zai sana'a shi bai tunanin kowa bai tunanin komai ne halatta ke yi duk dan abun ana neman abun da za a ci ne abota mu Allah a mutu a yi a neman aljanna duk wani abu ne ba ke nema a duniya da kai da wanda ya ci filet goma duk ɗaya ne duk ɗaya ne kwaɗan kwanuka za a jo a watsi nan da ɗan kwanu biyu nan za su buka zuwa kowa duk mun mace mai kowa zuwa ga makabatar manan tafi su cika ba ba ga damba an sake maka wani makikin fili ana ana tafiyan sun ba duk mutane za a zuba nan gaba za su ji shiru an ji ka gangara nan makabata nan bayan makaranta ka ji ka jin da wani mai motsi da masu kuɗi a wurin da sarakuna da mata da maza da 'yan mata da zaurawa da kowa an yi fululu an yi tsit kawai da yana ɗan imamun za a ci ne kwana biyu a ci ba mutum Allah ka yafe mana Sun mata ba al sun mata ba al sai ya sake bibiyan gobe wato da aka nuna mai kasuwan ya je tun a ranar farko ya zo da ranar gurasa kuma gurasarsa da mai ba busassun gurasa ba to gobe ya zauna ba an nuna mai hanyar kasuwan ba sai ya ci gaba shi ne ta ba alguduwa sai ya ci gaba da zuwa fafa ci gaba da kasuwanci dama ɗan kasuwa ne sun maja a yawman wabihi asaru sufra sai ga shi ya dawo ta rana a tare da shi akwai gurbi na kunshi in san da idan mutum zai aure ranar yadda ake ce ana mace kunshi haka kyanwa namiji kunshi namiji zai zai ba da hannun shi cikin yayyin shi ko yayyin shi ya haka ta bangaren shi dai bangaren mata yayyin shi yayyi kenan za a ce ko ta bangaren dai mata na gida ranar bikin shi za a zo a yi mishi shiga bangaren mata a yabe shi a yabe shi a yabe shi kaza a mai fada ya kaza ya kaza a ce mishi kaza sai shimfiɗa hannun shi sai su samu lalli sai su samu shi a tsakiyar nan na san tsakiyar tafin hannunsa da suka sa mushi ya jima sai a wanke sai ga ya shata sai a ce an mushi kunshi an goke nan sai ga shi ya zo abdurrahman ya zo a madina da wannan shata na kunshi an mai kunshi faƙala sallallahu alaihi wa sallam mahayam sai manzo Allah ya ce ya yi mahayam ta kalmomi wasu kalmomi ne da larabci suke amfani da shi kamar hausa muna da mu ma irin namu wani lokacin mutum ya abu sai ka da an ce ya yi ƙala sai ce ta zawace aure na yi aure na yi ƙala kam sukta ilaiha manzana ce ah ka yi aure nau ka ba da sadaki ƙala nuwatun min zahabin ai ɗauri ne na zinare kun san da idan mutum ya aje kudi kudi za a aje ai kulle ake yi a tsamma. nuwa tsumma ne aka samu ya samu kwandaloli na zinare aka zuba cikus aka ɗaure ka ko ga kudin da ya ya ba da sadaki mai yawa sun ma ne aka samu aka zuba kwandalolin zinari aka daure sai ya bada ya nuna kasuwanci ya me ya karfi <clears throat> kuma ne yana nuna mana a wadana jisan irin suna da yawa <clears throat> wa aksari a aure muke wahal da kanmu na kaga mutum yi biji-biji wuya sai ka ce shamuwa mutum duk ta lalace wai kowa yana jiran kowa sai ya zo aure ko sai ka sanar da kowa kuma kowa ya zo in ka sanar da wani ma bai zo ba har ranka ya baci wani a ce ina aure kaman wani ne a ce wani bai zo ba to saboda me da abdurrahman bin auf da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubi hijira suka yi suka bar su suka zo nan shi yana neman ma wanda za su dan zauna wuri guda amma yayi aure ha an gama auren an kawo amarya bai sanar da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan wanda suka samu mutum mutum biyar mutum goma ji a daura aure shikenan amma kaji ka gayyato yan Kaduna ka gayyato yan Benue ka gayyato yan Lagos ka gayyato yan kaza wanda ke kasan waje ka buga mai daidai lokacin kana gari ko to kai ma ka zo sai zo ne ba ka da abin yi ne ka samu ƙur'ani ka karanta ko rabin izu mana ka yi nafila sai an zo ma ƙarshen ta a dafa abinci ba a cinye ba oi ba su da godiyan Allah ne na yi kokari to kai kokari me kai ka tare mutane sai ka ci da su sai ka ji ka nemo abincin nan Allah ya taimake mu wa rawa an abi huraira qala qala al ansaru lin nabi sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> abi huraira yace manzon qurayshawa sun ce manzon Allah iksim bainana wa baina ikhwanina an-naqil a raba gonaki. gonakinmu a raba gonakinmu wato mu da mutanen mu da ‘yan uwanmu ƙalala wato suka ce maza salam ya raba gonakinsu gonakin garin madina ya raba su mutanen gonakin madina a raba su ma daidai kawai garin kenan a raba shi biyu rabi zan ya zama gonakin yan maka rabin nan gonakin ya zama na yan madina faƙalu fata kuffun almu'na wani shirikukun fi samara ƙalu samina wa ɓana fata al almu'na wani shirikukun fi samara wato mu haɗu ku taimake mu wajen mu ɗebe muku cewa kuma sannan mu yi tarayya a amfanin da waɗannan dabina suka bayar ƙalu samina wa tsana wato mutanen madina da suka nemi wannan mutanen maka suka ce mun ji mun bi za mu zo mu taimaka a gyara gonaki sannan a raba wannan gona a raba amfanin gona amma dai a wata riwaya manzo sallan bai yarda da an yi wannan rabo ba duk da mutanen makan suna da cikin na maka wanda suka zauna a masallaci ba su da wurin zama ba su da abin da za su ci la sa'aluna nasa ilhafan ba tambaye ko mutum sai ya kwana biyu ma bai ci komai ba sai dai ruwa yake sha ba abincin da zai ci malam ya karkare ce wa hadha yadullu ala ma kana alayhi al-ansar min al-hafawati al-baligha bi ikhwanihim al-muhajirin damuwan da mutanen Madina suka yi da muhajirai yadda ya kai matuka wa min at da sadaukarwa wal isar da fifitawa wal da soyayya wa safa da hasken da abinan kyawun zuciya wa makana alaihi muhajirun min taqdir hadha al-karam haqq qadrihi wato da kuma yanda mutanen makka suke kaddara wannan karamci wato hakikanin kaddarawa falam yastajilluhu basu kwashe musu kudin ba basu kwace musu dukiyar ba basu yadda araba dukiyar ba walam yanalu minhum illa bi kadri ma yaqihim awadahum basu karba wani abu daga wurin su ba sai abin da zai tsira musu konkoson su ko su wuta ma Allah awad konkoso abinda konkoson in ka ce a dibi kaza ce a ba masu za je mu dan ɗiba daga dan wuri kaza za wuri kaza ya ishe mu shi ya sanya sa'ad sa'ad abin nan abin nan abin nan ɗaya daga sa'ad lokacin da zai rasu ya rika kuka sahabbai ayyan suka ce kana raki mutuwa ne yace ina ya zai in yi raki mutuwa bayan manzo Allah ya mutu ya bar ni a yaye da ni ai ba ku ka mutuwa nake bakin ciki nake tuntuna nake ce muku ku shi ga mutane ina da kuɗi ga rumbunan kuɗi na na buɗe duk motar ka zo ya rinka ɗiba kun ki zuwa kuɗi ba sai ku ce in ba ku aiki na ce ga kuɗi ku zo kuɗi ba ku ba ku sosai don ba ku aiki ku yi sanan biya ku shine nake bakin ciki zan mutu a yi min hisabi na mu zan mutu ba kuɗi Allah ya ce mu ke mu to yanzu mai kuɗi ya ce zai ma taimaka ma talakawa talaka su zo talaka dan Allah wanda ya san bai da shi ya zo na farko wanda yake da shin sai ya na biyu wanda ya zo din ya ce don Allah kowa ya haƙuri dubu goma kaɗai zan bada to wani sai ya karɓa su goma wallahi zai iya zuwa ya haɗa baki da yara zo da gana masu ya aje kayan shi a wuri kaza in ya karɓa ya je canzo riga ya dawo in ya karɓa ya je canzo mutane ƙwaƙwalwa sai da ka san kwamfuta haka take in suna yin wani abu rasa yadda aka yi kana tayar da dogon riga ashe sun gama da kai wallahi mutane sai hankuri Allah ya sauke shi yasa talakawan abin ya zama matsala masu kuɗin sun kasa taimakon talakawan kuma sun kasa wadatuwa wa haƙƙan faƙarƙanin kana muakhati hikmatan fazza wannan yankwantaka wata hikima ce makadaiciyar hikima wadda ba saba ganin ta ba wa siyasatin hakima siyasa ce mai cike da hikima wa mafita ne rashidan daidaitacce likasirin kasirin min mashakil na warware mafi yawan matsalolin da aka fada mawa a garin Madina allati kana yuwajihu hal muslimuna wallati asharna ilaiha wanda musulmi suke fuskanta wanda muka nuna a can baya wannan shine mu'aka aikin da ofishin manzo Allah ya fara yake na cikin masallaci sai mi saqu tahalufal islami aiki nabi da manzo Allah ya fara yake ci gaba da yi a cikin wannan masallaci Allah ya sa albarka kisas kisas alquran